أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ۖ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق حقت كلمة العذاب على الكافرين wa ba da hisabi bayan an ƙara hisabi an ba kowa an yi ma kowa abin da ya kamata a yi mai na bincike to dada siƙan ladina kafaru sai a kora waɗanda suka kafirta bi omfin da tsanani a kora su ila jahannama zuwa ga jahannama zumara jama'a jama'a jama'a cin mutafarika jama'a daban-daban hatta ila ja'uha har lokacin da suka zo wajen wutan fitiya abuwa an buɗe kohinta wato an buɗe kohin wutan jawabu idan wato fitiya abuwa wa qala lawan khazanatuha masu hukun wata sai su ce masu tambayoyi na izgili irin tambayoyin da aka wa mutum idan an kawo shi gidan yarin duniya za a ruhe shi ga takarda ga hannunsu laihinka duk ga yanar rubuce amma sai su dore ma tambaya kai komi kai an ka kawo ka na laihin ka. bayan sun gani to tambayoyi ne a wa mutum don a ƙara ta shi ne ya ƙara faci wa ƙala lawan khazanatu sai masu hako su ce ma abin nan yan wuta alam ya tukun rusulun minku. shin ko halar masu wa'azi manzanni ba su zo muku ba daga ya ku yataluna alaikum ayati rabbikun suna karanta muku ayoyin ubangijin kuna alkur'ani wa mashamala alaihi min ahkam da abinda qur'ani ya kunshi ayoyin qur'ani ta kunsu gare min ahkam na hukunce hukunci masu wa'azin ba su zo muku ba wa yanziru na kullaka a yawmikum hada ba su yi muku gargadi game da haduwa da wannan yini naku ba ailika amma biya min aljazai ba su hada muku za ku hadu da sakamakon wannan yini cikin ayyukan ku ba wa huwa dalilun ala Allah takalifa qabla ba'sir rusul wannan ya nuna kenan babu takalifi babu wata sallah ba wani azumi ba wata zakka ba wata doka ta Allah idan manzanni ba su zo ba wato idan ba aika muku manzanni ba ba ku da laifi don haka suka ce alam ya ati ku rusulun minkum manzanni ba su zo muku cikin ku ba ya taluna alaikum ayatu rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijin wa a liqa'a yawmikum hada suna muku gargadi daga mawa da wannan yini naku wannan ya nuna in an aika masu wa'azi ga gari to sannan Allah zai kawo mutane da laifi idan bai aika musu manzanni ba to basu da laifi ya ce abin nan kalubala sai suka ce masu wa'azi sun zo to me yasa ba ku bi abin da an kai muku wa'azi kai ne ba sai suka ce walakin haka kalmatul azabi sai dai kalma azaba ta riga ta tabbata da Allah ya ce ayi la'amla anna jahannama zan cika jahannama min aljannati wan nasi ajma'in to wannan kalma ta rage ta tabbata alkafiri ne ga kahire suka ce Allah ya rage ya ce kahire yan wuta ne kuma sai ya cika jahannama da su suka ce ba to ya za a yi tunda ya rage ya rubuta su su kahire ne kuma su yan wuta ne ba jahannama. abwaab jahannam qila dakhulu ba jahannam khalidina fiha فبئس مثوى المتكبرين to daga nan kila sai a ce ulukulu a babu jahannama tun da kun tabbatar da masu wa'azi sun zo su yi maku wa'azi kun kaki gyarawa to ulukulu a babu jahannama ku shiga koyon jahannama khalidi na biya an kaddara muku ma ciki ai muqaddiri na khulu wa bi samata wal mutakabbirin jahannama ba tirda makoman masu masu girman kai mazaunar su wato jahannama tirda ita saboda ka kun gani wato Allah yana yin azaba bayan ya aika masu wa'azi ga gari su masu wa'azi manzanni abinda an rusulun minku manzanni daga cikin ku manzannin Allah manzanni na manzannin manzan Allah manzanni na shi yasa kun ka ga cikin abin da na cikin abin da suratu yasin suna cewa inna ilaikum lamursalun amma su ba Allah ya aike su ba annabi Isa ya aike su suka ce mu manzanni muke ashe idan annabi ya aike mutane to su manzanni na sai dai shi annabin manzon Allah ne su ko manzannin manzon Allah ne to haka nan duk wasu masu wa'azi yanzu na gaskiya ba na rashin gaskiya ba su ma manzanni na amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace na aike ku ya ku musulmi ballihu anni walau aya shi an ce mai ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka ya kai manzo ka da sakon da aka sauka gare ka shi ko yace to ya ku mutane ya ku jama'a ta balligu anni walau aya ko da aya guda na aike ku kun so nan manzanci kun ga duk masu wa'azi in dai wa'azin gaskiya ne to manzanni na amma na manzo Allah shi yace balligu anni walau aya shi ko manzo na amma na Allah Allah ya aiko shi Allah ya aika shi ko ya aiki wasu to abinda a wajibi ga kowane mutum ya bi abinda manzanni sun ka faɗa idan mutum ya bi abinda manzanni sun ka faɗa mai ya gama lahiya idan mutum bai bi abinda manzanni sun ka faɗa mai bai gama lahiya kuma duniya bai samu abin da ya kaso cikin ta Allah ya kare mu kuma Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya ta kyautace karshen wasiqal ladina taqaw وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا <clears throat> حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين to baya an kora yan wuta sun shiga wuta kun san nan duniya sun yi walakanci ga musulmi don haka an kasa su ta gaban musulmi suna kyallowa don musulmi su ji sanyi ga zukatansu to sannan baya an gama sa kahire wuta wanda yake kamar nau'in ni'ima ne ga muminai su ga an ƙone maƙiyansu cikin wuta to sannan wasiƙar ladina ta ƙoraba sai an ka kora wa'annan da sun ka ji tsoron Allah Ubangijin su bil litufin da sauƙi ba da tsanani kamar da an ka kora kahire ba aka kora muminai sannu sannu ilal janna zuwa aljanna zumara su ma jama'a jama'a halin salatin mutanen sallah ah, a halin saumin mutanen azumi wa haka za haka dai ga jama'a kun san duk musulmi mutumin sallah amma banda sallar farilla akwai mutanen sallah waɗanda suna nafiloli Allah ɗaya san iyaka abin da suka yi to sai a kishe su cikin masu sallah gaba ɗaya don musulmi duka masu sallah sai a koro waɗannan musulmi sunan su ahalu salatin mutanen sallah to sannan duk musulmi kun san suna azumin ramadan to akwai waɗanda banda azumin ramadan yan bakin raina wajen yawan azumi kuma to su ahalu saumin kuma sai a koro su ko daban a koro su daban suna cikin masallata kuma suna cikin masu azumi ga sunan zuwa hatta idza ja'uha har lokacin sun kai su zuwa aljanna wa futiha abwabuha sai a da kohohinta alwawu fihi lilhal hal bi taqdiri kad ay kadi wa kadi futiha abwabuha hakika an bude kohohinta da da sai wa qala lawan khazanatuha masu hukunci suna ce mu wa'ancin halan masu wa'azi ba su zo muku halan manzani ba su zo muku ba to su ko mu'mine da sun ka zo baki aljanna kun ji tambayoyin da maliki ya sa a yi musu hatta idza ja'uha wa fita abwabuha wa qala lahum khazanatu asima saw kuntu musu salamu alaikum su ba tambayoyi za a yi musu ba duk wanda ya shiga aljanna shi da mala'ika sai fada shi da mala'ika sai fada da gaisuwa da ka kai aljanna mala'ika sai dai fada don ya tabbatar da masoyan Allah kake don duk wanda Allah ya sa aljanna masoyan Allah salamun alaikum diptum ko kan kun ci halayen kun ji daɗin ku diptum kun ji daɗin ku fadkhuluha khalidin ku shiga aljanna kuna masu dawama cikin ta har abada na kulu da fiha an ƙaddara muku dawama cikin ta har abada wajawabu idza wato hatta idha ja'uha muqaddarun Ayi, hatta idha ja'uha dakhaluha sai da sun ka kawo ga aljanna sai sun ka shige ta wa abinna wasauquhum da koro su da an kai sannu san wa fatahu al da bude musu kohohi da an kai kabla maji'in kamin zuwan su takarramatul lahum karramawa na gare su su yan wuta kun ga yadda sun ka shiga amma yan aljanna tun da cinkan sai an kace a bude kohohi kamar da kuma ga abin na gida manyan gidaje na duniya idan mutum ya taho da an cinke wanda aka girmama tun kamin shi iso sai a bude kowa ai sai ana jira ne don da ya taho ba za a banna mai lokaci gocewa ɗaya zai to haka an kawa masu imani tun kamin su taho an ka bude aljanna aka ce su jira an ka ce su yi kokari su iso suna isowa sai ga kofa bude ta karo matallahun don karramawa gare su ya Allah iji anna minhu ya Allah iji anna minhu ya Allah iji anna minhu rahmatika ya arhamar rahimi sannan wa saukul kufar kura kahire da an kai wa fatahi bi jahannama da bude kowa jahannama da an kai inda maji'in sai da sun kato sannan aka bude kowa liyab qaharruha ilaihim dan zahinta ita tabbata gare su kun san ita wuta zahi gare ta kware ya an ka bude zahinta ragewa ya kai sai an ka ce to ba a budewa sai sun yan wuta sun iso suna isowa ga su bakin kowa sai an ka bude zahin nan mugu ya buge su ihanatar lahun don walakantawa gare su ya Allah lataje anna minhu ya Allah lataje anna minhu ya Allah lataje anna minhu ya zal jalal wal ikram wa qalu wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين قالوا ددا سيئا الجنة سنشقا الجنة ددا كوا يا سامجدان يا زون يا زونا دادي يا كيمي كرو يا غاقا كاين دادي نان abinda annabi ya ce ai musu tanadi an tanada musu anta sannan an tanadi kiyahu manya-manya wani katon ragona a cikin aljanna shi aka yanka musu anta ce za a kawo musu sannan da kiyi kun su aka tarban manya da su konan duniya to ko lahira suna aka kawo musu shine abu na farko da annabi ya ce za su fara ci cikin cikan nan sai sun shiga aljanna Allah ka samu cikin maciyansu ka samu cikin maciyansu ko bayan sun shigo wa qalu dafa ala dakhaluha al-muqaddar wa wa dakhaluha sun ka shigo ta sannan kalu suka ce alhamdulillah alhamdulillah su wato sun ga kayan daɗi ko'ina suka ce alhamdulillah mun gode ma Allah Allah zai sadaka na wa'adahu wanda ya gaskata mana alkawari ne biljanna da aljanna ya shigo da mu aljanna can duniya kuma a warasan al'adda ya ganar da mu ƙasa mu zanna cikin ƙasa inda duk muka so ardar duniya fi hali a lokacin rayuwar duniya ya ba mu wuri muka zanna cikin ƙasa ya na tabawa yau ga mu mana zannawa a nan zilil ma yau mana sauka min aljanna cikin aljanna mun baro ƙasa so na sha'awa inda duk mun kaga dama sai mu zanna cikin aljanna ya salam li'annaha la abinna la yaqtaru la yaqtaru fiha makanun ala makanin don cikin aljanna ba a zaɓin wani wuri ga wani wuri ko ina ni'ima babu inda yake wani ko ina kayan daɗi na ko ina ka zanna abin da duka kaso akwai shi fa ni'ima ajrul amilina ma dalla ma dalla dalla dan masu aiki bima amarahum rabbuhum da abin da ubangiji sai umurce su wa ajruhum aljanna sakamakon su aljanna jama'a ku dimi magana ce fa ni'ima ajrul amilina ma dalla dalla dan masu aiki saboda ka kowa ka san shiga aljanna ya ja mara sosai ga kwana goma nan na batun shigowa na wata ramadan idza da kalar ashr al idan kwana goma sun ka shigo na min ramadan na ƙarshen wata ramadan shadda mi izarahu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya daura wando ne hajiya bata ga wurin magana ba ya daura wando ne wa ahya lailam yara ya dare ne gaba ɗaya sallata daga warkuwa ƙarshe ya salam kai ko ka zanna can nan takaici ka koma gehe wai kai wai kai ba a sallah da yawa kashi wai kai dan takaici sai ka zanna ga ka ga zaman kai ka gane abin da baka so in kana tashi ka zare damcin kawai da annabi ka zare nashi na shi ka zare naka Allah ya gafarta mana shi mana jagora watar mala'ikata watar mala'ikata حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى ملائكة كان غني ملائكة رانا قيامة حافينا سنكيوي من حول الأرش جيه الأرش الله من كل جانب من قوة جيه كديم ملائكة داما ka dibi mala'iku hawani ga al'arshi ka dibe su gaba ka dibe su baya sun kewaye mi suka yi yusabbihuna bihamdi rabbihim abinda suka yi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi aikin mala'iku kenan don aiki in yayi nauyi ba a nasara sai an gama da tasbihi ku dibi al'arshi bisa Allah yake ba ar-rahmanu al-arshi sawa hmm. kakka tambi kowa dibi sama dibi kasa kwai sama ya yi kasa kasan babbara dibi sama ka dibi kasa kwai sama da fadin gana ta yayi kasa da fadin gana ta da kwaman gada a ciki kasan babbara to bisa al'arshi yake ya za a yi makaluki ya dauki al'arshin nan ba tare da wani taimako ba to nakalin da an ka ba su wanda suka wani shi ne subhanallahi wa bihamdi kai ma idan kana da wani aiki da ya mawo ya kaggaje kaggaje ka kasa in kana so ka samu sauki ga nakali na kyauta ka dauka ko ɗari ba a wasa wadda kagga Allah ya sauka mala'iku sauki sun dauki al'arishin da Allah yake bisa garai haka Allah zai sauki zai sauƙaƙe ma ka dauki aikin da baka iyawa baka iyawa in babu wanga sai ka ga mutum na ana wallahi wani ko gajiya bai shi aiki kaza shi aiki kaza shi aiki kaza wallahi wani ko gajiya bai ina ko ka gajiya ko ka gani aiki shi ko gajiya bai ji ko tsina babu cikin jiki ne in dai ka rike wannan subhanallahi bihamdi shi yasa mala'iku da aka ba su aiki mai yawa suka ce to a ba su nakali su dan rika yace to subhanallahi bihamdi an kaba shi na ga sanan dauke da al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim ai malabisin alhamdi sun cuɗanya da godiya ga Allah ya kuluna suna cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi talabban bihi suna jin dadin wadin wannan kalma la ta'budan ba don wata ibada ba saboda jin dadin da suka yi ga faɗin abinda Allah ya ce su wani wa qudiya bainahum akai hukunci tsakanin halittu bainal khalaiqi tsakanin halittu bil haqqi da gaskiya ai al'adal wa yadqa wa yadkhulu mu'minuna janna mu'mine suka shiga aljanna Allah ya sa mu cikin su wal kafiruna nar kafire suka shiga wuta Allah ka tsare mu kada ka samu cikin wakila bayan an gama komi da komi sai aka ce alhamdulillah rabbil alamin an gama komi da komi hmm. kai ma kai aiki ka kare ce alhamdulillah rabbil alamin ka ci abinci ka koshi ce alhamdulillah rabbil alamin ka yi tahiya ka dawo ce alhamdulillah rabbil alamin ka shiga gidanka ce alhamdulillah rabbil alamin duk wani alheri da ya sami ka ka ce alhamdulillah rabbil alamin idan aka kare aiki ko wani iri na ce aka yi alhamdulillah rabbil alamin kun ga abin nan katama istiqrar fariqain dada ya kammala tabbatar da mazaunan jama'a biyu kahirai mazaunar su wuce kamar wanda ya gabata ya aljanna mazaunar su aljanna da ya gama wanga aiki sai ya cika shi bilhamdi da godiya mina mala'ika daga mala'iku sun ga an gama aikin da suke ɗauke da shi mai nauyi na gadin mutane suna aiki ko yaushe da rubutu da sauran aiki an gama suka ce alhamdulillahi rabbil alamin to ya Allah mu ma mune maka godiya kuma zihin ga da kake ta yawan yawaitawa saboda daraja sunanka Allah kai mana muwafaka mu ma mu yawaita shi amin subhanallahi wa bihamdi Allah ka taimaka mana mu yawaita shi kan jama'a ku ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi wato mala'iku sun yi nasu aiki sun kare suka ce subhanallah bi hamdi mu ma mun karanta surar mun kai karshen ta muka ce subhanallah bi hamdi mu muka ce subhanallah bi hamdi to Allah muna roƙon ka bi asma'ika wa da ka gwada mana karshen suratul zumar Allah ka gwada mana ƙarshen duk wata wahala da muke cikinta, duk wata damuwa da bakin ciki Allah ka gwada mana ƙarshe ne. kuma Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta kuma Allah ka shirya mana ƴan diyanmu matasan mu Allah ka shirya su ka sa musu albarka Allah ka sauƙaƙa mana abin da duk yayi tsanani Allah kuma ka haɗa mu aljanna kamar da ka haɗa mu ƙarshen wannan sura Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana to sai suratul mumini bismillahir rahmanir rahim غير الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير سورة مؤمن مكية أنت متى سورة مؤمن دومين تكيا أمبتي مؤمن rajulun mu'minin yahtumu imanin to saboda haka yace mata suratul mumini makiya ta sauka makka wata sama aidan suratul dauli ana ce mata suratul dauli wato baiwar Allah wal ana ce mata suratul gafir saboda cikin da ta da gafir zanni wal hawamin ana ce mata shugaban hemin kuma sama a ra'isul qur'ani kuma ana ce mata amaryar qur'ani wadibaji kuma ana ce mata alharirin alkur'ani dibaji alhariri mai kauri wa tamaratul qur'ani ana ce mata fa'ida alkur'ani wa riyadul ana ce mata riyadul wa libabul ana ce mata libabul qur'ani qira'atuha hirzun karanta ta tsari ne min abwabin nari daga kohohin wuta a saba guda bakwai in mutum na karanta ta Allah ba zai sa shi wuta ba wata sama alhami kuma ana ce mata alhami wata wata hami ana ce mata ga wata hami wal hawamimu ana ce mata hawamimu duka suna yi wannan sura ita wannan sura mai daraja ayoyin nan guda biyu ayoyin nan guda uku da muka fara da suwa manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta su da sahi da ayatul kursi ya kawa ɗaya ɗaya to Allah zai tsare shi duk bala'in da aka cikin duniya sai ya kai marici lahiya da komi bai same shi in ya karanta da marici haka nan zuwa sahi babu abin da zai same shi zuwa sahi kun ga nakali na babba manzo Allah ya ba su a sallallahu alaihi wasallam daga hamin zuwa ilaihil masir sannan da ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum zuwa karshe ku yi kokari ku kiyaye su ku rika karantawa da sahi in ya ta waye da da marici bayan la'asar har zuwa bayan magariba ku rika karantawa don roƙon Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu amin yace hiya kamsun wa tamanuna aya tana da ayoyi 85 wa mawdu'ar ra'isi jagora da take koyarwa man'ul jidali wato hana yin jayayya li idhadil haqqa da a bata gaskiya sannan wa tarjibu bi izharil haqi tana kwadaitawa ga bayyana gaskiya kamar wanda za ku ga rajulun mu'mini ya hito yana magana a taqattulu da rajulan an yaqula rabbi Allah ya hito bayyane yana bayyana gaskiya to sura tana kwadaitawa ga yin haka saboda shi da ma namiji inda aka gane shi ba wajen ci ko wajen sha ba inda aka gane namiji in matsala ta zo wadda kowa ka tsoro ya hito shi magana na aka gane namiji namijin kuma ko yaro na a haka nan bai jin tsoro inda duk kowa ka tsoro shi bai jin tsoro to shi shi mu abin da shi a arrajulu shi aka ce ma namiji cikakken namiji to saboda haka za ku ga shi wannan namiji ba da fir'auna ya to yana magana a taqatuluna rajula an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyina yana ta magana domin abinda kowa bai iya faɗi na ya hito ga hili yana faɗi to wannan shi ake ce ma namiji to wannan sura tana kwadaitowa gaba da gaskiya wato idan ta kama wa bayani kuma tana bayana annal jidala bil badili takabbudun mutum ya dora jayayya don ya kare karya ɗemuwa ce takabbudun ɗemuwa ne wa bil haqqi burhanun jayayya ko da gaskiya wannan burhanun hujja ce bismillahir rahmanir rahim hamim Allahu alam bi maradihi Allah shi yasa abin da ya kani da wannan harafi wato hamin harfa tanzilul kitabi saukar da wannan littafi na qur'ani daga Allah yake min Allah tanzilul kitabi mubtada qabruhu wa to min Allah saukar da wannan littafi daga Allah al-aziz wanda amma bai yi mulki a cikin mulki ne al-alimu bi khalqihi wanda an masani da halittu ne gafir dhanbi wanda amma an mai gafarta zunubai lil mu'minina ga mu'minai wa qabilut tawb wanda amma ya karbar tuba lahum ga mu'minai shadidul iqab wanda an mai tsananin azaba lai kafirin ga kahirai ai mushaddidu mai tsananta azaba ga kahirai zai dauli ma'abuci baiwa ai al-in'amul wasi ma'abuci ne mai fadi wa huwa mawsufun al-dawami bi kullin min hadhihi sifat shi Allah ana sifanta shi har abada dawame da dukkan waɗannan sifofi wato gafir dambi sifar Allah ce qabil tawbi sifar Allah ce shadidul iqabi sifar Allah ce zai dauli sifar Allah ce da'imun wa da'ima Allah ana sifanta shi da wa'anga sifofi fa ibadatu abinna na fa idafatu al-mushtaqi eh, abinna idafata al-mushtaqu minha للتعريف كالأخيرة واتو أبنا كالأخيرة واتو زتولي لا إله إلا هو باب أبن بوتا رقسكي سيشي إليه المسير مقوما قريشتك يا الله يا منزل الكتاب يا الله يا عزيز يا علي ya Allah ya ya ya gafir zam ya qabil taw ya shadid al iqab ya zataw ya Allah ya man la ilaha illa huwa ya man ilayhi al masir ka tausaya mana Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka gafarta mana Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu kuma Allah ka shirya mana ɗan mu Allah ka zaunar da ƙasar malahiya Allah ka yi mana jagora ya ziddauli ya man la ilaha illa huwa ya ilayhi masir ما يجادل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ما يجادل في آيات الله باب ما في آية الله نا القرآن إلا الذين كفروا سوى أن سكا كافرتا wato idan ƙur'ani ya tabbatar da abu ba mai cewa abin nan ƙarya na bisa ga jayayya ce sai kayi wal abin da aka ne bai bid'ani su jidali da suka mutum ya karyata da ƙur'ani ya tabbatar wasu imalin muqaddamatil badila da aikatar da muqaddama batatta li idhadil haƙa don ya bata gaskiya ka qaulihi ta'ala kamar cewa Allah waje da lubil badili sun yi jayayya da karya, da yi dihilu dubin haka don su bata gaskiya da shi wa ammal jidal fiha amma yin jayayya cikin ayoyin alkur'ani bi halli mushkilatiha don a walwali abinda adda mushkila wa kashi ha don a bayye kulli kullenta to fa min azami da'ati wannan yana cikin mai girman da mutum shi jayayya don a tabbatar da gaskiya kuma a gane gaskiya to yana cikin da'a wadda an mai girma wannan baya da zai ba huwa abin na kaifatul biya wannan sana'ar annabawa ce wannan kamfafin fafin a abin da'a ce ba huwa kaifatul biya wannan sana'a ce ta annabawa alaihi musallatu wassalam su yi jayayya da mutane har su gane gaskiya su kala ta'ala li nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da annabi ne wajadilhum billati ya hasan ka yi jidali da su da hanya wadda ta fi kyau wa haka an kawme nuhin kaulahu kuma Allah ya ruwaito ga maganar mutanen nuhu suka ce da ya nuhu kada jadalta na ka yi jidali da mu saboda haka wannan sana'ar annabawa ce sai yi jidali don kare gaskiya amma jidali don ba ta gaskiya shi Allah wala ya garurka ta kallubawan bilbiladi wato jujjuyawa su tahiya da dawo su cikin garuruwa kada ya rufe ka suna tahiya lil ma'ashi don neman abinci salimi na lahiya lau kaga suna karyata gaskiya suna karyata qur'ani bai halaka su ba kada wannan ya rube ka fa inna aqibatahum an-nar hakika karshen su za su kasance Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu kada ba kamlahu كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من ربهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار كذب قبلهم قوم نوح متان نوح سن قريتا كانوا ودان محمد صلى الله عليه وسلم متانا annabi nuhu sun karyata annabi nuhu babu abin da ya musu illa gaskiya da ya kawo musu wala azaba da sauran kungiyoyin annabawa ka adin kamar jama'a adawa sun karyata annabi hudu wa samuda kamar samudawa sun karyata salihu wa gairuhuma da wani su alaihi musallatu wassalam alaihi musallatu wassalam dukansu sun karyata min ba'dihim wato dukansu wal azabu min ba'dihim da kungiyoyi daban-daban na gaba na bayansu wa hamma kullu ummatin bi rasulihim kowace jama'a sai niyya ga manzon su da ya abudu don su kama shi ko wadanne al'umma sai niyya su kama manzon su da ya katulu don su kashe shi Allah ya hana Allah ya kare shi wajadalu bil batil sun yi ta jayayya da barna da ya zai dube da haka don su ba ta gaskiya da shi fa akhadtu sai ni kama su bil iqabi da azaba wa kaifa kana iqabi Yaya azaba ta wa kaifa kana iqabi iqabi lahu ya azabata ta kasance gare su haibo kyau mawqahu azaba ta ta auku yadda ya kamata ta auku wa kadhalika haka kalmatu rabbika haka nan kalma ubangijinka wa da kaje Allah ya azabtar da wa'ancan to haka nan kalma azabata Allah ubangijinka ta tabbata da yace amla anna jahannama zan cika jahannama wato nayi alƙawarin zan cika jahannama min aljannati wan nasi ajma'in to kalma azaba ta tabbata kalmatu rabbika kalma ubangijinka ta tabbata alal ladina kafaru ga wayannan da suka kafirta na jadilu na wayanda suke jidali fi ibdali don su sun bata maji je ta biya abinda ka zo da shi mina haƙi na gaskiya annahum asabun nar lalle su yan wuta ne badalin min kalma to kalma ita ce annahum asabun nar saboda ka duwa da kaga awa an jinkirta mu kahirai ba a duk jinkirta musu ba kone su Allah da yi subhanahu wataala Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم mala'iku suna ta tazihi ga Allah sun ji dadin tasbihi sai sun ka kama addu'a dai sun kai makan su addu'a sai sun ka kama addu'a cewa Allah shi gafarta mu duk wanda ya tuba saboda shi tazihi wato dadi gare shi yasa a jima sai ku ga Allah ya kawo magana tasbihi yanzu yanzu mun ka ga magana mun ka gama magana tasbihi kuma gashi ya koma dawowa da magana tasbihi domin duk wanda ya lazimci tasbihi ya san dadi ne to zai ji daɗi ne kuma ya aikata ma kai ne alheri kuma ya aikata ma wani saboda shi ga ka'idar tabbiyi wato duk lokacin da kai yawaita shi in kai addu'a Allah na asa addu'a da shi yasa mala'iku suna jin daɗi ne da sun yawaita shi kawai sai kaga suna ta addu'a to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora kuma Allah ya shirya mu ga abin da ya shirya zababbi ne gare shi da karata ala bi ma yati Allah ya ambata cikin ayoyin da za su zo ya ambaci istighfarin mala'ika istighfarin mala'iku liman yara alhaqa wa ya'malu bihi ga duk wanda ka ganin gaskiya shi aiki da ita wa mu'amalati da kuma abin nan su liman yujadilu fi ibdali ga wanda ka ji dadi don ya bata gaskiya fa qala sai Allah ya ce alladina yahmiluna al'arsha wayanda suke dauka al'arshi wa man hawlahu da wayanda ke gehen al'arshi wa hum a'la da baqatil mala'ika mala'ikun da a gehen al'arshi da masu dauka tai su ne sun kai kowa daraja cikin mala'iku cikin ɗabaka kashe-kashen mala'iku wa awwaluhum wujudan su Allah ya fara halittawa mala'ikun da ke dauke da al'arshi su Allah ya fara samowa wa man hawlahu hum abin karubi karubi eh, karubi yawon wanda a gehen al'arshi su ake ce ma karubi yawon bitta khafifi ai sadatu mala'ika su aka ce ma shugabannin mala'iku to su ko abin na nan ƙa'imuna haular arshi ga sunan tsaye gehen al'arshi fi sufofin sun yi sahu-sahu abin na nan makwabiluna wa murbiru wasansu sun dibi gabas wasan sun dibi yamma babu abin da suke faci sabbihu na bihamdi rabbihim suna ta tasbihi da ma ubangijin su godiya ayi malabisina lilhamdi hamdi suna ci danye da godiya ga Allah ayi yaquluna subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi wai hanyar da baka gane muhimmancin subhanallahi bihamdihi in gaba duk inda an ka kara gaba sai Allah ya dawo shi ko maimaita shi kai ku ce subhanallahi bihamdihi subhanallahi bihamdihi subhanallahi bihamdihi subhanallahi bihamdihi wato Allah na son lafazin tasbihin ga shi yasa a jima a jima sai ya ambatai a jima a jima sai ya ambatai sun ya kai kowa ya mai da al'amari ne gare shi yasa don son da Allah kai mai annabi ya ce duk wanda sa ya ta waye ya ce subhanallahi bihamdihi sau ɗari in zunubi ne ya kai yawan rairan duniya an gafarta mai shi in ya kai yawan kohon gulaben duk duniya an gafarta mai shi kai yawaita subhanallah bi hamdi alheri na wanda babba shi yasa a jima Allah ya kawo shi a jima a jima Allah ya kawo shi ya Allah kai mana mawafaka da ko ba ga azumi ba kai shiga lada ba ne yanzu da in ba ga azumi in kace subhanallah bi hamdi sau daya lada goma aka baka amma idan ka ce subhanallah wa bihamdi yanzu ga babu wanda ya san yawan ka in ba Allah lada ta yi karhin mai gida ko shi bai san kona wata ba to malawa ka bari a bar shi ga wannan ka gware ji hira ɗan kuwa dole sai ka ce wurin hira ce da ta ba ka cikin aljihu ni'mal muzakiru as-sabiha ma da mai tunatarwa ga zikiri ita ce ta in inji annabi sallallahu alaihi wasallam sa ta cikin aljihu in ka ba da hira ka ba da hira ka gama ba da taka wani ya ansa sai ka jawo ta zuwa subhanallah hamdi. sai an gama layi ya kuma kawa gare ka sai ka rike baki inda kake sai ka ba da labari kuma tun da dole na sai ka ta yi wurin da ka ba da labari in ka gama kuma ka koma subhanallah bihamdi hamdi kamin a tashi ka tara kaya Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora daɗa kai da a wurin hira daɗa balle wanda a ofis ma'aikaci shi kila yana iya dubu ɗari biyar kamar marice shi to aikin ni wani ofis da wani ake babu aikin komi illa dai an taho don cika lokaci kamar aiki ya samu Allah ya ganar da jama'a musu gane irin wannan alheri da mala'iku sun ka riƙe har sun ka samu ɗaukaka a wurin Allah Allah ya ganar da jama'a musu ma su gane shi su yawaita shi bai da iyaka babu iyaka ta yi ɗaya bale da marike bayan la'asar da sahi da bayan la'asar Allah ya haisa subhanallahi wa hamdi a wannan lokaci qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha Allah ya haisa haka saboda haka ku yawaita shi gurgurdan yadda kuke iyawa Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora to mala'ikuna nan yusabbihu bihamdi rabbihim suna ta tasbihi suna ta gorewa ubangijin subhanallahi wa bihamdi wa yu'minuna bihi ta'ala kuma suna imani da Allah wato bi basairin da basirorinsu ayu saddiquna wa bi wahdaniyatihi suna gaskantawa da kadaitar Allah subhanahu wataala suna ta suna ta tasbihi malan da daɗin tasbihi ya kai musu ko ina wa yastaghfiruna lil ladina amanu sai sun ka wuce sun ka kama addu'a suna roƙon Allah shi gafarta mu wanda suka yi imani yaquluna suna cewa rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilma ya Allah ka wadaci komi da rahama da ilimi babu abinda baka sani ba babu abinda rahama ka bata kai gare shi ba Ayi wasi'a wasi'ar rahmatuka kullu shay rahmaka ta wadaci dukkan komi wa ilmuka kullu shay ilminka ya wadaci dukkan komi faghfir lil ladina tabu min ash-shirki ya Allah ka gafarta mu wanda sun ka tuba daga shirka wattabi'u sabilaka sun ka bi hanyarka ai dinul islam addinin musulunci ya Allah waqihim azabal jahim ka kare su daga azabar wuta mala'iku sun ji daɗin tasbihi kun ji addu'a da suka ba tsaya nan ba wa rabbana ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم wato mala'iku sun ji daɗin tasbihi sun ci gaba da addu'a suka ce rabbana bayan sun ce Allah ka gafarta ma bayanka da suka tuba suka bi hanyar ka kare su daga azabar wuta suka ci gaba rabbana wa adkhilhum jannati adanan bayanka wanda suka tuba Allah ka shigar da su aljannar dawama allati wa'adtahum wadda kai musu alƙawari ya Allah wa man take sayyi'ati duk wanda ka kare shi daga ayyuka wanda ka kare shi daga abin nan sakamakon ayyuka ne mara kyau duk wanda ka kare shi daga sakamakon ayyuka ne mara kyau to ka taimake shi wato ti wa atahu wa man salaha kuma ka kare wanda wanda sun ka gyara ayyuka su adafa alahum fi wa adkhilhum ka shigar da su ka shigar da man salaha ai fi abin na au fi wa atahu wa'an nan da kai mu alƙawari Allah ci wa ta aljanna nan da kai musu alƙawari to Allah ka sa wa man salaha wanda duk ya gyara aiki ne ya gyara ɗabi'u ne ya zama mutumin kirki min aba'ihim cikin uwayen musulmi Allah ka sa su cikin aljanna wa azwajihin da matayensu wa zurriyatim da ɗiyansu innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne mabwayi Allah kai ne wanda an mai hikima duka suna wa'annan addu'a ne ga bayan Allah musulmi wa'anda Allah ya taimaka sun ka zama musulmi to mala'iku na can ne musu fari? ya Allah wa qihim sayyi'at kuma ka kare su daga azabobi wa man taki sayyi'at duk wanda ka kare daga azabar sabo ne yawma rannan yawmal qiyama wa da rahimta wa haqiqa kai mai rahama wa zalika huwa al azim wannan shine rabo mai girma haza istighfaru lil mu'minina wannan fari ne mala'iku kawa mu'minai hmm. to ko kai kalli zance istighfari na kalli zance subhanallahi Hamdi. in Allah ya so daɗi zai maka yawa iye ma yawa baka sanin sanda kaka ta addu'a ga dukkan al'umma musulmi gaba dai wa'anda ka sani da ba baka sani ba ka yawaita tasbihi ka gani da izinin Allah Allah zai taimake ka kama wannan amma idan ba kai wata tasbihi ko ko ko babanka ka kawa magana ba ka iya cewa baba Allah ya taimake ka sai dai Allah ya taimake mu wata kai ce haka ji ka ce Allah ya taimake sai dai ya taimake ka ba ka iya cewa Allah ya taimake kowa saboda babu tasbihi gare ka idan kana magana da mutane kana gane waɗanda ba su da tasbihi ko magana haka da mutum wai bai iya cewa duk abin da kai mini alheri bai iya cewa Allah ya taimake ka sai dai ce Allah ya taimake mu wato shi dai Allah ya taimake gani yakan iya ce Allah ya taimake ka ya ya ya ka kware a to babu tasbihi babu tasbihi babu wanda za a yi shiwa wani addu'a babu tasbihi to in kana da magana da mutane da kaji wanda ko magana ne da kai bai iya ce Allah ya taimake ka sai dai ya ce Allah ya taimake mu shi kai kai kadan shi ma addu'a kai dai bai da tasbihi kakka tambi kowa hira dai ta kakka tambi kowa dan hira na kuma in kana kusa gare in kana yayin mai nasiya kai mai nasiya ya gyara amma dai dan hira na shi ya fadi ba kai ka fadi ba shi ya fadi Allah ya gafarta mana ku lura da kanku ko gani kan mutum na karatun Qur'ani wani ka faɗa mai komi da kai magana shi duka na gane kowane na yanzu da kai magana da irin wanga ka san kowane na tasbihi eh dadi hadda wanda baka gani ba addu'a haka ne bale wanda ka gani hadda wanda baka gani don mala'iku wasu sun ka gani cikin mu wasu sadda suka addu'a nan sadda suka ga addu'a mu ba su gani mu ba lokacin annabi na aka sauka da qur'ani sannan na sun kai mu sannan babu babu ko mu amma duk sun addu'a kowa da kowa har zuwa karshe duk wanda ya tuba sun addu'a shi to tasbihi kenan akwai alheri gare shi Allah ya gafarta mana Allah shi mana gafuwa innal ladina kafaru إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون تو أما الكفار أما أدعى سبك هريك faƙala ta'ala Allah ce innal ladina kafaru bil jidali lalle wa'anda sun ka kafirce da yin jidali la bata gaskiya suna jayayya don su bata gaskiya abin na na yonaduna wayannan kan yonadauna za a kira su in kiyama ta su wayannan da suke yona yonadauna za a kira su yasma'una sauta da'i za su ji sauti na kira min ba'idin daga nesa wala ya manya man yad'una ba su san mai kiransu ba amma dai za su ji kira li'annahu la yadlabu ma'ahum urfa don ba haɗin kansu aka bida ba balle a ce su san mai kira kira aka yi musu wanda ba a ma damu da su ba wala a nisan ba kewa aka so a ɗebe musu ba kewa ma aka so a sa musu sannan fayu kalu lahum sai a ce musu lamakatun lahi iyaku yau kyamar da Allah ka yi muku aka baro min makatikon an fasa ku ta yi girma bisa ga kyamar da kuke wa kawunan kucan duniya li'anna na manya karahul haƙƙa. domin duk wanda aka faɗa ma gaskiya yana kyamarta innama ya karahu nafsahu kai ne na abai kyama ba wani ba wani ba duk wanda ka gudun gaskiya to bai son kai ne na kai ne na abai su li'anna wa bala karahati lil haqi domin nauyin kyama ce ga gaskiya yarji'u alayhi yana dawowa gare shi wal maqatu in ko an ce al maqatu al karahatu shadida wato kyama mai tsanani kabura makatan inda Allah an ta kulu ma la tafaru kyama mai tsanani ta girma a wurin Allah zuwa gare ku don kuna magana ba ku cika alkawari kuna faɗi abin da ba ku aikatawa ko malami mai wa'azi ko ɗan kasuwa mai sana'a ko shugaba mai shugabancin hukuma kowane mutum ka alkawari yana sabawa ya ce za mu yi kuma ƙi to Allah na kyama te mugu-mugu kyama mai tsanani Allah bai son mutum ya zama mai cewa za mu yi ba za mu yi ba ba mu yi kuma ya yi Allah bai son irin saboda haka ya ce kyamar da Allah ka yi muku kyama mai tsanani ta ɗara kyamar da kuke wa kawunan istu da auna fit duniya lokacin da ake kiran ku can duniya ilil imani zuwa ga imani na kuna kafirce ma imani kuna kiyar yarda ce lura bana. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل العالمين كاهران سيسكي ربنا يا أبنجي مو أمت نسنتين كاكشي مسوديو أي إماتتين كشي وابيو فأهيت نسنتين كارايا مرايا وابدابيو أي أبنى إهياءتين رايا وابدابيو لأنهم ندفع domin sun zamo abin nan mani a mawatun matattu wa uhuyu aka raya su rayawa ta farko kenan sun ma'amitu sannan an ka kashe su bayan an kashe su sun ma'uhuru sannan aka raya su da ba su ga tashin kiyama don haka suka ce kashewa biyu ka yi mana kuma rayawa biyu ka yi mana ya Allah ba a tarar na bi zunubina nan duniya kanan lahira Allah mun tuba mun yi burci da zunubin ayoyin da an kaja an kace mu daina shirka mu daina hulɗa da bokaye da malamancin, mun kake bari Allah yau mun yi burci mun yadda mun yi makalai ai inkara na musun da mun kai mun kace ba gaskiya bane wa wasa'ina da aikin mu da kishi kishiyar gaskiya ya Allah yau mun tuba fa hal ila khurujin minan nari to akwai hanyar da za a bi a hito daga wuta wa ruju ila duniya a dawo duniya linubaddila amalana don mu canza ayyukanmu mu sa'in da dil haƙi aikin nan da mun kai sabanin gaskiya wato kishiyar gaskiya mu dawo abin nan mu gyara wa nusaidu kalamar rusuli mu dawo mu taimaki maganar manzanni mu zama ahalis sunna tsintsa wa na'amalu bi mukuta dawo mai aiki da abin da magana manzanni wato sunna annabi ta ce Allah akwai wanda za a yi min sabila akwai hanyar da za a bi mu dawo duniya ai dari wa jawabun la sai Allah ya ce babu babu zalikum zalikum bi annahu بعده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير الله a bi هنا دزا أبي أداو دنيا كنت إلى لاهرة أي بابا ما دنيا dan lokacin babu ma duniya bale a dawo gare ta an ma rushe ta har da sama ga an babballe ta da an wace an koma lahira an bar duniya zalikum azabar ladhi antum fihi wannan azaba wanda kun ka kasance cikin ta bi annahu domin ai sababu annahu fi dunya saboda yadda abin yake can duniya idza zikira Allah idza zikira Allah ya an ka kira Allah shi kadai an ka ce Allah kadai aka kadaitawa babu shirka kafartun bi tauhidi sai ku kafirce ma tauhidi ne ku ce to ina masu albarka halan sun zama banza suka yi halan daidai suke da kai ai ko sun mutu Mutuwa su ba irin taka da ku ta jilali dai kuna ta wasu maganganu ya ce to abinda kuke yi kenan can duniya amma wa in sharak bi ya aka yi shirka ga Allah yuj'alu lahu shariku an ka samu abokin tarayya to aminu sai ku imani ku ta jin dadi ya aka ce duk abubuwan bautar ku da masu albarka da gumaka da aljannu da kuke bautawa ayan ka ce duk ana bauta musu to minu sai ku imani ai to ku bil shiraki ku gaggata da shirka ku dora ma kuna ta murna ka me wazi nan naje ya yi wazi shi babu ruwa ne da kowa ce kowa shi ta abin da ya ga dama babu ruwa ne da kowa kaga ta baje mai wazi yace babu ruwa ne da kowa ai ba mai wazi na ba shi dani na babu ruwa ne da kowa sai dai in wanda za a kai gare magana ba ta kai gare ba amma mai wa'azi kan in dai mai wa'azi Allah na aji wannan magana ta kai gare don Qur'ani na duk ya kai wurin da Qur'ani ya ambata bai ƙetare ba to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora yace abin da ya safa hukum yau hukunci fi ko waje muku azaba lillahi ya tabbata ga Allah al ala wanda an madaukaki ga halittu ne al-kabir wanda abbafa al-adim wanda an mai girma ya Allah ya man lahul hukum ya man ilayhi hukum ya aliyu azim ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana karshe mai kyau Allah ka raya mu ahlus sunna Allah ka kashe mu ahlus sunna Allah ka tada mu cikin ahlus sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma cikin aljanna Allah ka samu cikin makauta ne can cikin makauta ne na kusa da shi Allah ka samu cikin su bi rahmatika ya arhamar rahimin huwa alladhi yuriikum هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم الناس آياته شينا والله وأنك برا مكو آيوين يقوم مجاني دلائل توحيدي دلالة توحيدي wa yanzilu lakum minas a rizqa kuma yana sauka maku arziki daga sama wato ruwan sama wa ma ya Zakaru illa man yunib ba mai wa'azantuwa sai mai mai da al'amari ne ga Allah ayyarjiwa an shirka ya Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka samu cikin bayinka na kwarai Allah ka gafarta mana dukkan zunuban mu Allah ka kare mana imanin Allah ka kare mana addinin Allah kai mana karshe mai kyau wanda duniya ga take canzawa duka mu dai Allah ka kare mana imanin kuma Allah ka raba mu lahiya da duniyar ka. Allah ka raba mu lahiya da duniyar ka. kuma Allah ka fake mana gidajen mu Allah ka rika mana iyali da zuriyar mu Allah ka haɗa mu aljanna aljanna firdausul a'la tare da su amin za mu kwana insha Allah rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malan ko ya halatta ga mutum ya hada shafa'i da wuturi ya yi musu sallama daya wato shi wuturi da raka uku zama guda ya halitta a yi wuturi annabi ya ce man sha an yi wutura bi talatin ba duk wanda ya so shi wuturi da raka a uku annabi ya ce shi saboda ka babu laifi ka hada su aisha ta ce annabi yana hadawa ba baya zannawa sai ga raka ta karshe in ya zanna sai shi ya tahiyatu ya sallama don haka ya halitta ka yi wannan abin da annabi ka yi malayan. ko ana sujada tilawar qur'ani bayan sallar la'asar ana sujuda tilawar qur'ani bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba duk ana yi amma inda dai malikiya sun ka ce ba ai in rana ta yi ja bayan la'asar saboda lokacin akwai kahirai masu yi mata sujuda to ba a so kai koyi da su in rana ta hito tana jajir lokacin asuba to ba a so kai sannan don akwai masu yi mata duda waɗannan lokuta guda biyu na sahi da na marice to amma dai in ba a kai wannan lokaci ba babu da ala ta malam mutumin da mahaifin nan sa suka rasu shin ko ya samu hirika yi musu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin qul'uzai domin lada ta sadu da su to su dai qul'uzai rabe da su amma dai ya halitta kai salati ka yi tasbihi yanzu ka samu wuri ka zanna ka ce subhanallah subhanallah sau ɗari lada dubu kenan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce Allah a kai min lada gaga baba ka koma jan sau ɗari ka ce a kai min lada gaga inna ka koma jan sau ɗari ka ce duyan nan su da kannan su a kai musu wakala haka dai don ka bambanta tsakanin innaka da babanka da kannan su ka bambanta in nakka ita abubuwa bisa ga kannanta da yannanta babanka shi abubuwa bisa ga kanne ne da yanne ne to haka nan salatin kana yi allahumma salli ala muhammadin wasallim kai ja guda ɗari sai ka ce allah ladar da ake bayarwa allah ka kai ta ga inna ko ka kai ta ga baba ya halitta amma shi karatun ƙur'ani rabi da shi malik maliki imamuna maliki shugaban magaban malikiya nan wurin gada nake nan ni karanta muku cikin sahihu muslim hmm. ya ce babu hadisi ko guda da inganta game da wannan a karanta ƙorani ya umarni matattu nan wurin gada nake nan ni karanta muku kuma gaba gare ku kuma ga kunnuwanku ni karanta muku saboda haka shi babu hadisi ingantacci sai dai sabanin malamai bayan sun tabbatar da hadisi bai inganta ba akwai sabaninsu saboda ka ka dai abin da ya tabbata sadaka kuma kana iya ɗebe naira ka goma ka ba su a sadaka ka ce Allah ya kai ina lada ko ya kai ma lada duk ya halitta da sauran da ya ayyuka alheri in dai ba karatu qur'ani na ba ko suna dare kana yi musu yanzu ko ko a suna dare kana ba su kyauta aiki to haka nan kyautar ma lada kana ba su ko suna dare yanzu haka baban mutum na can gida kana iya aika mai da lada yanzu haka yana can gida nai kana iya aika mai da lada kyauta in ka tashi yanzu kamar a jima ka ce subhanallah so ɗari lada dubu kenan duk lada guda ta hijji hakkabi da sakwato da zanhora girma ka ce a kinke ma mai lada da kinga akai mai su shina nan zaune gida ne ko kuma yana kabari shi amfanin ɗaya kenan amfanin ɗaya kenan inda duk baka kai ba sai su kai ka don da lada ta aka kai kun san Allah ya ce innal hasanatu yadhhibuna sayi'at lalle ayyuka masu kyau suna gusar da mara kyau to in kana ta aika mai ko kaka yake da shi baban kana ta yin tazihi kana aika mai yana can ko dai shi bai zuwa makaranta kamar wanda kai kaka zuwa kana ta aika mai to in aikin nan mai kyau yayi yawa sai ya iji zunubi mara kyau bakin nan da yake gani can da yana ganin shi a daidai sai ya ware gani ne ya zama baki sai shi dora ganin horin nan da ka gani kwana biyu sai ka ga ya kama zuwa wurin kwarai to haka na ake aikin kwarai yana gusar da mara kyau ku rika taimaka ma uwayenku ba sai sun mutu ba kuma in sun mutu ku taimaka musu lokacin da na karanta muku din nan nan wuri in ba ku mance ba na karanta muku annabi ya ce sallallahu alaihi sallam ranar kiyama za a tada wasu mutane da sun ka mutu da manyan manyan zunubai kal jibali kamar girman manyan duwatsu sai a tashe su ranar kiyama sai su ga ba su ga zunubi ko guda ba su ga lada manyan manyan kal sai su ci ya rabbi ina an ka samu ladar don ba da ita mun ka taho ba sai ce wasu yan ɗaya gare ku can duniya suna ka taimako addu'a ana kawo muku ana kawo muku